samu kana karatu amma fuskanka ya canza me ke faruwa kamar yaya ko kasuwancin ne dai aka dan samu wani akasi a cikin shi ne kasuwanci da kuma eh, to kuma ya na zo ban same ka yadda na saba samun ka ba na same ka fuskanka ya canza da ganin fuskanka akwai damuwa wannan ba wani dai labaru ne nake dubawa haka game da ta masu shahada Alhaji mu'assasati shuhada an sake samun wasu shahidan ne? Domin yanzu a halin da ake ciki aiki masu shuhada duk aiki idan ka riga ka fara shi kana cin karfinsa za a waye gari an kawo karshensa. Ita masu shuhada ba haka lamarin ta yake ba. Hmm. Amma bar wata wata sissa ne da ciki. To haƙi ta wata ta kula da wannan cikin a hmm. haife shi a rene shi a kula da shi har ya zama mutum. na kuwa ba karama aiki ba wanda a halin yanzu da ake ciki muna na sama da dubu muna da ainihin 'ya'yan shahidi sama da dubu biyu da wani abu muna da iyayen shahidi daga uwa zuwa uwa wajen dubu da wani abu matan shahidi ya zo yanzu muna ɗari shida da wani abu to yanzu duka wannan ne su tana kamar su shahada to kuma a halin da ake ciki mafi yawa 'yan uwa ba su fahimci wannan haƙƙin ba ma da ake magana mafi yawa shahidan wanda suka gaskata ma alƙawari sai kaske dama su ne suke da komaji da fahimta to yanzu aiki na karuwa biyan haƙƙin shuhada din yana raguwa wanda yanzu haka ga sallar nan ta tana ta dama fatun laya tana taimaka mana gayan gaske saboda 'ya'yan shahidan nan wasu na jami'o'i wasu ma na kasance suna karatu idan ka duba ko da a ce school fees nasu kawai a tam ga ba kullum ka biya to yanzu gashi an ƙara samun shahidai aikin ya yawaita ya sama gani da sallallai ya dinnan ta zo dama wannan fatu da ake bada suna dan taka rawa sosai to shine muke so da a ce yan uwa za su fahimta kowane dan uwa ko da ya biya haƙƙin shahada wannan layya dinnan da ake yi akalla dama duk dan uwa ya san da wannan to sai nake ganin ko da dan uwa bai yi layya ba ya duba cikin makwabta da 'yan uwa da abokan arziki dama dai ta wannan fata ta lai dama dai akan bada sadaka ne to yi muke so kowane dan waye fahimci wannan akalla ya sa maka cewa kai ni ko sai na samu mu asabati da Allah ya da ko da mutum bai yi ba dama dan uwa zaunanne ne idan yi zai kawo wannan fata to fatan mu kowane dan uwa ya ji lallai akwai bukatar in kawo wannan fata akwai dan uwana akwai yayana wanda suna tausaya ma wannan harka mm. ina sa ran idan na je na tambaye za su bada da haka gaskiya yan uwa inda ya kamata kowane dan uwa da zai ya kama masa fata akalla to idan aka tattara in ka duba da yan uwa aka ce kowa ya kawo fata daya to Allah da fata din ta za ta rufe mana wasu matsaloli da yawan gaske ya Allah alhaji to Allah shi ba mu mafita da yan uwa za su gane wannan abin ai mai masoki ne kada mutum bai yi layya ba kuma makocin shi ko wani dan uwan shi bai layya ba wanda zai iya sadaukar mishi da fatan ni ina ga yan uwa ko kan kanka ba sai ka je bara ka je ka siyo fatan lanya ko ɗaya bace ka je ka kai mu mu'assasa kaga ai za a karu da ya zama an samu tilin yan uwan da ba su yi layya ba kuma sai ya zama ba fatan lanyan to amma yanzu sai mutum ya je ya siyo da kanshi sai ya zo ya kawo mu'assasa kaga sai ta ƙara samu abubuwan da za ta ci gaba da suna sai da ta fatan mm-hmm. a kare sai ki kaza amma idan muka tattara mu muka can kamfani tana ɗanyen daraja kayan daraja ka gani wani ma ana bashi shi kyauta bai ma san abin da zai yi da shi ba da ka bashi kuɗi kalilan zai baka fata lallai akwai tsare-tsaren da aka yi wuraren da za a kai akwai markazozi na yan uwa ko ina to ana akwai masu aiki sannan suna karba sannan akwai akwai wakilan mu'assasa hmm. suna nan su ma suna karba hmm. ka ima dai mutum mutumin gari ne idan ma ya ga dan uwa kawai ya bashi in ma ba akwai lambar waya a jikin wannan pamphlet da aka rarraba ma al'umma da an kira shi insha Allah kamar waɗanda suke nesa din nan mm. wanda kawowa markas din ko ba samu ganin wakilin mu'assasa ba mm. to abin da ya kamata in aka bar ta haka nan za ta lalace mm-hmm. to sai a bude ta dan shafa mata gishiri eh. yadda an an sa gishiri za ga ba za ta lalace ba amma aka ba ta lalace a ba ta komai insha mm-hmm. Allah amma kan idan aka sa ta a leda aka aje kafin mm. sa ma ta lalace in aka ka kuma za ta rabi sauran ta lalata eh, wannan shine abin da ke gaskiya al'amarin shuhada wani al'amari ne mai girman gaske saboda kaga dai nan duka mun gurin mu shahada nan ne ko to fatan mu dai Allah ya bamu iko abin da zamu tallafa ma iyalan shi saboda kaga ko ta janibin karatun su idan kawai ya zan an kwanta ne ba a iya musu wani kokari to zaka ga karatun yaran ma ya samu rauni sannan kuma musamman zaka ga waɗanda aka tafi aka bar su da iyali an bar su cikin damuwa sosai zaka ga yau da gobe ma larurorin yau da gobe to in ba irin wannan aiko mutum zai ji damuwa sosai saboda haka fatan mu dai to Allah shi tausaya mana kuma ya jibinci lamarin mu kuma mu ma Allah ka ba mu shahadar nan ka sanya mu riski shahidan mu sannan kuma Allah ta'ala ka ba mu iko abin da zamu mu iyalan shahada saboda gaskiya wannan abin yana da girma sosai yana da girma ko ba ko bi shi kin san malam ba shi ya sai tauna masu shahada kuma ya dora wannan haƙi gaskiya kuma duk shekara yakan ce ni ganawa eh, yace kuma dukkan dan uwa iyalan shahidi suna da haƙƙi a kansa yanzu ni abin da ya fita da min hankali idan kana tare da dan uwa ya zama na Allah ya shi da shahada da da dai za ka yana kula da ƴaƴansa bai su makaranta ilimin su komi da komi to idan aka yan uwa ba su ɗauki matakin da ya dace ba za a wayi gari iyalan shahidai ba za a biyan kuɗin makarantar su ba to Allah kar ka nuna mana wannan lokaci gaskiya gaskiya lokacin mutum ya riski wannan lokacin to bai ma san yadda zai kasance ba akwai larura gaskiya ba ya karama ba saboda yanzu hatta shahidan yanzu akan ce duk shahidi yakan ziyarci makusantansa da yawa tarihi ya nuna to abin da nakan ji matsoro kaddara shahidi ya kawo ziyara mm. sai iske gidansa misali ana cin garin kwaki da manja zai ga kama an ci amanasa. to akwai buƙatar gaskiya 'yan uwa su fahimci wannan haƙin da ke kansu da 'yan uwa sun fahimta sun yadda sun biya ba mu da wata matsala alhamdulillah muna da adadin 'yan wanda inda kowa ya biya to ba za a samu matsala na tafiyar da iyalan shahidi ɗin amma gaskiya addinin da ana hannu baka hannu kwada daga kowane lokaci ana cikin larura sai dai fatan Allah ta'ala ya taimaka mana Allah ta'ala ya sayan wasu fahimci abinda ake kiransu a kai a daukan nauyin da suka yi ma Allah ta'ala alƙawari kin ga yanzu misali abin da ya shafi sistoci wajen biyan haƙƙi din nan hmm. wasu wuraren sistoci sukan zama 'yan tauro biyan haƙƙi nan kin ga yanzu abin da ya kamata ya hau kanki duk wasu 'yan uwa da abokai da makusanta wanda ake tare ki rika waye musu da kai haka za a yi ta hakuri har Allah ta'ala ya sa su fahimta tunda soci suna da yawa cikin harka kika duba adadin su da yawa yawa inda kowace za ta soki ake za ta ga to to kin gani sosai sosai su shi wannan haƙƙin misali kamar mutanen da zaka ga ba 'yan uwa bane amma suna da son yin abin da zai zama sadaka ko wani abu mutum na iya jan hankalin su kansu ba da wannan haƙƙin cewa daɗin to ba marayu ba ne mm. Manzala ce wanda ya shafi kan maraya ma'ana mu mujarrabi ya ji tausayi mm. ya ce ni da shi ka hata ni haka ne wannan yatsun guda biyu a aljanna to ina ga ɗan shahidi wanda ya gaskata ma Allah ta'ala alƙawari aka kashe shi saboda Allah wanda ma baban shi zawo da amai ya kashe shi ko haɗarin mota ko shekaru Mu mujarrabin maraya aka ce wanda ya ji tausayin maraya wanda Allah ce ni da shi ka hata ni haka muke aljanna to ina ga kuma ɗan shahidi wanda babansa kashe shi aka yi ba bisa wani dalili ba sai dan ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to in ka in ka ba da gudunmawa ga wannan ai karshen maraya ke ai an kure fatan mu dai kowa na iya bada kwarai da gaske tunda ana batun marayu ne eh, ku isa da wannan sakon ko ina insha Allah Allah ya kin san wani abu a'a wallahi biki ga dinkin ba

ina mai kira ko jan hankali ga al'umma akan fatin layya da jan hankali akan cewa duk wanda ya layya ya sadaukar da fatin shi ga mu'assasatu shuhada domin faɗan manzo sallallahu alaihi wa sallam yana magana akan cewa duk wanda ya shafi kan maraya to yana da tarin lada a gare shi bari wanda ya ciyar da maraya saboda haka mu ciyar da marayunmu da abubuwan da muka mallaka domin samun cikakken lada da 'yanci wurin Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Assalamu alaikum sunana Fatima Wa'idu ina kira ga ma'abuta laida su sadaukar da fatan su ga ma'asasatul shahada domin taimakawa iyalan shahidai